Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a da yaushe muna nan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a 19 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu sojojin Najeriya su bakwai sun rasa rayukansu sakamakon wani harin kwantan bauna da aka kai musu. sannan za ku ji ƙarin bayani a kan ɗage sauraron ƙarar da shugaban mabiya shi'a sheikh ibrahim alzazzaki ya shigar ta neman a bashi dama ya je neman magani ƙasar waje kamar kowace ranar juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero nambar sannan muna tafe da labaran wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da yakinin jirgin Iran mara matuki aka harbo a mashigin Hormuz yayin da yake tunkara wani jirgin ruwan Amurka na yaki a jiya Alhamis. Mai bawa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro John Bolton ya ce babu shakka jirgi mara matukin da aka harbo na Iran ne. Ya kara da cewa jirgin yakin Amurka mai suna USS Boxer ne ya kakkaɓo shi kamar yadda shugaba Trump ya sanar a jiya. saboda yana barazana ga jirgin ruwan amurka da ma'aikatansa kuma hakan shine abin da ya fi dacewa a lokacin da aka tambaye shi ko ya damu akan yiwuwar gwabza fada da iran a mashigin na hormuz shugaba trump ya ce san bai damu ba a yau juma'a wani babban jami'in gwamnatin amurka ya faɗa wa manema labarai cewa ma'aikatar tsaron amurka na shirin fitar da wani hoton bidiyo da zai nuna shaidar cewa a harbo jirgin iran din mara matuki sai dai iran ta musanta ikirarin da amurka ke yi tsohon shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya yanke shawarar daina ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ke zarginsa da cin hanci da a lokacin mulkinsa lauyoyin da suke kare zuma sun faɗa a yau juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu. A wannan makon tsohon shugaban ya ba da bahasi a gaban wani kwamitin bincike da gwamnati ta kafa. Shugaban alkalan da ke binciken Raymond Zando ya ce, ba hurumin kwamitin ba ne ya ayyana cewa wani na da laifi a wannan zama, sai dai aikin kwamitin ne ya gudanar da bincike kan wasu zarge-zarge da ake yi. shi dai zuma ya sha musanta cewa ya aikata ba daidai ba inda yakan ce binciken da ake yi a kansa bita da kullun siyasa ne da nufin a bata masa suna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar afghanistan kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutum goma 'Yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auku a yau Juma'a ta faru ne a kusa da kofar shiga cikin jami'ar Kabul. Mai magana da yawun shugaban 'yan sandan Kabul Pardos paramaz ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa motoci biyu sun ƙone biyo bayan aukuwar fashewar. sai dai har yanzu babu wata kungiya da ta dau alhakin kai wannan hari na kabul sai dai kungiyar taliban da na is da ke ta da kayar baya sun sha kai hare-hare a yankunan kasar ta afghanistan yawancin yankunan amurka na fuskantar matsanancin yanayin zafi yanzu haka a arewa maso gabashi da tsakiyar yammacin kasar yanayin a ma'aunin gwaji ya riga ya hau sosai kuma ana sa ran zai iya karuwa da ba a taba gani ba a cikin ƙarshen makon nan an riga an gargaɗi jama'a kan su yawaita shan ruwa a lokacin kwararru a fannin hasashen yanayi sun ce amurkawa sama da miliyan 87 ke zama a yankunan da ta yiwu yanayin zai tsananta zuwa ranar asabar ana sa ran yanayin zafi a washington dc babban birnin kasar zai kai maki 43.3 a ma'aunin celsius kwararru a fannin yanayi sun ce a wani ɗan lokaci yanayin zafin a washington dc zai kasance kamar na yankin hamadar des valley na jihar california mai matsanancin zafi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Wani rahoto daga Arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa wasu sojojin Najeriya su bakwai sun rasa rayukansu ciki har da mai mukamin kaftin sakamakon wani harin kwantan bauna da wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne a inda suka kai musu hari a tsakiyar hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Daga Maidugurin ga rahoton wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu. wannan hari dai an ce ya kuna tsakanin wani kauye da ake kira jakana da mainok da kuma yake tsiran kilomita 40 zuwa babban birnin maiduguri sai dai har zuwa wannan lokaci jami'an sojan ba ce uffan game da wannan harin sai ma wani labarin da ta fitar na cewa ta kashe 'ya'yan kungiyar boko haram akan wannan titi wadda kuma bata bayyana adadin su ba wannan mai magana da yawo rundunar sojan kasar kanar sagir musa ya tafa hannu a 'yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare da daman gaske musamman ma kan jami'an tsaro ko kuma zuwa garuruwa wanda hakan ma ya ya sa wasu na ganin cewa lokaci ya yi da shugaba muhammadu buhari zai musanya hafsosin sojojin da wasu sabbi don a cewarsu suna ganin dabarar manyan hafsan sojojin ya kare kamar yadda malam ibrahim malum gurke cewa kasan soja an yi ko da shida a wuri yana yaki ya bar iyalinsa bai dawo gida ba akwai tashin gari saboda haka sojoji suna yaki an mm. sun wata shida sai a canja wasu sababbi su je mm. haka za a samu yadda yaki yake amma soja ya yi ritaya sa ya kare za a kare mishi ritaya kasar duk wannan wani ba zai daji ba duk wani yana so ma zai kuma yi. to menene mafita ne mai ashe ma. masu da a cikin a kan sababin shi ne mafita. wata kungiya mai zaman kanta da ake kira action against hunger ta tabbatar da mutuwar wani direban ta guda da kuma bacewar wasu guda shida sakamakon wani hari da ake zaton cewa ayan kungiyar boko haram ne suka kai masu akan hanyar su na zuwa garin damasar da ke karamar hukumar mobar a arewacin borno a wata sanarwa da daraktan kungiyar action against hunger da ake kira sassuwar sharaf ya aike wa manema labarai na nuni da cewa daya daga cikin mutanen guda shida da suka bace ma'aikaci ne guda biyu kuma direbobi sauran guda uku ma'aikatan jinya ne wanda suka san ma mutum shida kenan da har yanzu ba a san makomarsu ba ya ce sun kadu matuƙa da jin abin da ya auku ga ma'aikatan nasu da suka sadaukar da rayuwarsu wajen taimaka mutanen da wannan iftila'i ya shafa a arewacin najeriya musamman ma tsakanin mata da ƙananan yara ƙungiyar ta kuma mika jajanta ga iyalan direban da aka ce an kashin da kuma sauran mutanen da wannan iftila'in ya shafa al'ummar najeriya dai sun zai ido su irin matakan da shugaban muhammadu buhari zai ɗauka musamman abin da ya shafi harkokin tsaro tsaro da kusan dukkanin bangarorin kasan ake fama da shi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu To bayan da kotu ta ɗage sauraron ƙarar da shugaban mabiya shi'a Sheikh Ibrahim Alzazzaki ya shigar ta neman a bashi dama ya je neman magani a ƙasar waje. Hukumomi sun yi ƙarin haske dangane da wasu bayanai da ake yaɗawa kan malamin waɗanda suka ce duk jita-jita ne yayin da almajiran malam alzazzakin suka sha alwashin ci gaba da fafutuka kamar yadda doka ta ba su dama har sai an saurari korafinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya amurka binta ibrahim ta aiko mana daga kaduna na tuntuɓi lauyan gwamnati don sanin ko ina shari'a ta kwana ito jiya an zo a kotu malam ya nemi kotu ta bashi dama ya tafi kasan waje don ya nemi magani don halin da yake ciki bayi da lafiya sosai likitocin kasan waje sun zo kotu ta ba su dama sun zo sun gan shi sun yi aune aune sun yi gwaje-gwaje sun ba da shawara malam ya je kasan waje ya tabbatar da kara eh, lafiyar shi samu lafiya sosai to yadda abin da aka shiga yi kenan jiya ba gaskiya bane gwamnati ta hana a kai shi asibiti kotu ta ce tunda ya ce ba da lafiya likitocin kasan nan da likitocin shi su zo su zauna su duba shi in sun zauna sun duba shi shawarar da suka bayar sai su kai mu kotu kotu kuma an taga ya dace sai ta ba shi dama ɗin lokacin da aka kama malam ba lafiya to dole ne sai ya samu lafiya tukuna sannan a gaba ba a gabatar da mara lafiya a gaban kotu sai da ya samu lafiya ne shekaran baya ce mu a shari'a bai kaba mu kai shekara ɗaya ba ma dangane da zargin tsiyayewar idan malam ibrahim elzakzaki da magoya bayansa ke tuhuma kuwa lauyan ya musanta hakan wani ikirari ne suke yi ba ba gaskiya a cikin wannan al'amari ko kaɗan domin me su masu binciken abin eh, wanda yake hannunsu su da kansu suka da har ma an ce a yara su mukin tuna to gashi suka fito da shi lafiya kalawa kamar shi interview aka ce malam an ce ka mutu ce ni ban mutu ba to in ya ce ne mafiya abinda kotu ta ta duba kenan ta gani in ya dace wannan duk abin da hannun kotu ne lauyoyin malam su magana mu lauyoyin gwamnati mu magana kotu ne dama a ƙarshe in ta gamsu sai ta ce to na baka dama ka je ka samu maganin samu lafiya na ji ta bakin wani jigo a kungiyar ta shi'a ta wayar tafi da gidanka inda ya bayyana matsayinsu a kan lamarin. suna na ibrahim musa kuma shugaban dandalin yaɗa labarai na harkar musulunci to dangane da kuma abin da ya faru alal hakika ban ji daɗin yadda kotu ta sake ɗagawa ba babban dalili kuma shine wato kowa ya kai jagoran mu shek ibrahim da zake a wannan rana din ya san cewa yana cikin rashin lafiya kuma dama abin da ya kai mu gaban kotu cewa ta bada dama a fita da shi wace domin ya nemi lafiyarsa kuma kamar yadda lauyan mu ah, sai yi falana ya faɗa ne ya kamata ita hukuma ta sani cewa ba fa ai ba fa za a yi shari'a da wanda ba shi da rai ba ko lokacin aka kama shi shekarar dubu biyu da goma sha biyar ai ya shigar da kara a kotun babban kotun tarayya ta Abuja kuma wannan kotun ta ce lalle wato wannan tsare wanda ake mishi tun wancan lokaci din haramtacce ne a bisa kowace irin doka ba ma ta kasan ba duk wata doka ta saba wa wannan tsare wanda ake mishi ta saba masa Don haka ne ma alkalin ya ce a sake shi har ma a gina masa gida kuma har a biya masa diya amma sai gwamnatin tarayya ce ke ne ba ta bi wannan umarnin ba sai daga baya bayan shekara kusan biyu da rabi sannan sai suka kirkiro wannan tuhuma din cewa ana zargin shi da haɗa baki da tada hargitsi da waye waye waye na dai abubuwan da suka faru a can zariya alhali kowannen mu ya sani cewa shi har gida aka biyo shi aka yi dabarun wuta ka abubuwa dai ga sanan marasa daɗi malamin ya bayyana matakan da za su iya ɗauka idan kotu bata amsa bukatun su ba to mu kama tun farkon al'amari ba da wata da muka ɗauka face na zuwa kotu da kuma amfani da damar da tsarin mulkin ƙasa ya bamu na mu hau kan tituna mu bayyana abin da ke damun mu kuma kuma a kansa muke har yau haƙoɗi. Binta Ibrahim, muryar Amurka daga Kaduna. A gaida Binta Ibrahim. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. rahimu gari ya oh, rahimu shi yai dare janna shi yayi rana ya dan adam mai wuya gane hali o'o oh, oh, bil adam mai wuya gane hali watan ran mutum ai yakan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai yakan dada dama watan ran mutum kai ga ke dada dama o dan adam mai wuya gane hali o'o bil adam mai wuya gane hali nan mutum ne ya kan gita ne lamarin mutum ne ya kan gingiga ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu mun sami kiranmu na farko daga jihar Rivers. Salamu alaikum da wa muke magana. Salamu alaikum ta'ala wa barakatuh. salam da wa muke magana. Muna tare da Salisu mai dabino da garin Fatakwal. To Malam Salisu muna jinka. ka. To alhamdulillah gana zan yi akan kiran da shugabannin arewa suka ce wai Fulani su koma arewa su gaba da rayuwarsu. nake ganin ba haka ne ya kamata su ba abin da ya kamata abin da yake damuwa mu arewa da kashe-kashen nan da ake shi ne kamata su samu wata hanya wata matsala da za a yi ba shiya da mutane da suke kashe-kashen nan shi ne ya kamata su kira ba wai su ce wai fulani su koma arewa su ne su kudancin kasan nan a su kuma su yan kudancin kasan nan ma shugabannin su ne su ba da yaran su zuwa su fulani su ba masu ba. da aka ba kai kamata ba mu dai samu hanyar da za a samu ganda kashe kashen da ake kai arewa Allah za a kawo Allah ya kawo sauƙin shi to mun gode malam salisu mai dabino yanzu mun sami kira daga jihar kebbi da wa muke magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam da wa muke magana Suna magana da Nasiru Mamman Report Area Zuru Kebbi State wanda aka fi sani da ɗan nafi. To Nasiru Mamman muna jinka. ka. wato ra'ayina a ra'ayina ɗaya zuwa biyu ne eh. tsakanin da Allah ya kamata gwamnati ta duba ta tafi malam a zazzaki na ɗaya ana son zaman lahiya shi zaman lahiya ya zama ɗan sarki aka ce sannan na biyu kuma ina kira ga shugaban kalmar mulki da hukuma ta zuru wato siyaman na zuru da ba haka ake mulki ba ya kamata ya gyara mulkin shi saboda yanzu ya sami gobe ko kansila ya to za mu zaɓe shi ana ana mulki haka a ce ba ka zama garin ku sai wata ya kare ka zo wai kai sannan kai albashi ana yin haka nan malama maryam to malam nasiru mamman mun gode sai daga jihar kaduna da wa muke magana to hajiya barka da lasariya barka ka dai da wa muke magana sunana murtala ne ina kiran ku daga garin rigasa a kano tarayyar najeriya To Murtala muna jin ka. To hajjiya to mun kara samun jin daɗi kuma yi mai shawarwar da nake badawa a wannan kafa naku ita gwamnatin tarayya tana ji shine cewa a duk hanyar da aka ce muna son gwamnati dinga ɗaukar hanyar sulhu ne ba hanyar ƙarfi da ya wuce kima ba su kuma su ma wa'in bayan Allah da nan ƙasan 'yan shi'a muna roƙon su cewa idan gwamnati ta miƙo musu hannun sulhu su karɓa sulhu shine mafi alkhairi a kuma in suka karɓa sulhun nan to suna ƙara kishin ƙasarsu kenan a sannan kuma muna ƙara goyon baya da isu mu na arewa duk da dai fa kan mutane su ga cewa lokacin da suka ce a'a mu zaɓi wani ɗan takara ko ta jam'iyya wani ɗan karkace ba mu bi su ba to ba komai ba ne fa za mu karkace masu dattijan na arewa sani mana suna da daraja amma akan wannan abu muna tare da su bisa ɗari a ah, to ai mutanen da suka ce ba su da filin da za su ba fulani bin kiwo a yayin da mu mutanen su nan kudu nan arewa mun ba su cikin gina gidaje da kamfanoni da kasuwanci su kuma sun ce yan mu a kudanci ba yanda za su ba su dole su mu dawo da su mu ce su dawo gida tunda muna da daji a arewa da filaye mu ba su shi kiwon su mana ina ga wannan tsari ne mai kyau da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala yanzu mun sami kira daga jihar Kebbi da wa muke magana? da ya uba ba kuke magana ya wuri local government kebbi state to ya uba ba muna jin ka kuna ji to abin da nake son yi bayani akan hanyar mu na yawuri zuwa koko wanda yake an yi hanya daga yawuri har zuwa sokoto har kwanta gora amma mu daga yawuri zuwa koko an tsaya aiki ya tsaya kowa ya wace muna da nufin gwamnati ta ba mu dama ko ta ba da dama in kuɗi ne babu don allah ta taimaka a karkare muna aikin nan To mun gode Malam Ya'u Baba ya wurin local government yanzu mun sami kira daga jihar Lagos da wa muke magana? Da Ramada ne kuke magana. To muna jin ka. To ni kira na gode ma da yau na same kuma. To mu ma mun ji daɗi da ka same mu. Yawwa kuma kiran da nike ma Baba Buhari dan Allah da Annabi wannan sojojin nan manya-manyan duk a canja su a sa mana waɗansu mu ga ko za mu samu ah, lafiya a jihar mu Borno. domin ko yanzu mana ji cewa kodar laraba ne wai an kashe sojoji guda bakwai da kaza kaza abu ya yawa dan Allah ya canja mana su manya manyan da ya aje su dinnan nagode mura to mun gode da wannan kira naka mun sami kira daga jihar Kebbi da wa muke magana salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Kebbi To masu sauraro yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari a farko wato plus sai a jero lambar. Yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana? Ah, kina magana da Abdulrashid Jola Musa Gurba. To Abdulrashid muna jin ka. Ah, to da farko yana su amfani da wannan dama ah, a madadin al'umma garin Gurba baki daya muna da gwamnatin jihar Sokoto da kuma al'umma garin Gorenyo duk daga iftira'i da suka samu na rasa mutane kusan tara a muna fatan Allah ya gafarta musu kuma Allah kawo zaman lafiya mai ɗoriya a jihar Sokoto da Najeriya baki daya. gode wai kuma na Bashir Jola Runa ne da To mun gode Abdulrashid yanzu mun sami kira. Salamu alaikum da wa muke magana. Wa alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To muna jin ka Ibrahim mai wankin hula. To ni yau kira na ya danganta ga ainihin bangaren shugabanninmu na arewa ne daga mu har zuwa ma'aikatan wasu duk gaba daya. domin bisa ga ainihin fitintunin da suke kasancewa musamman yankinmu na arewa na farko akwai boko haramun sannan ga yanki nashis ga matsalar zamfara da katsina da sokoto da naija sannan kuma ga wannan magana ta yan shi'a da suke faruwa bayan haka kuma suna kuma suna kuma ƙara ruruta wata wutar cewa a hana karatun allo haka wannan dukkan ne wanda suke kara bullo mana da shi kuma ya kamata a ce bai kamata ake suna ganin su suna na faru a ƙasa suna ƙara wuta ba to kira da muke gani to mun gode ibrahim mai wankin hula yanzu sai da sai jihar kaduna da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikas salam da wa muke magana sunana alhaji Musa garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya To Alhaji Musan Garo muna jin ka. Ni gaskiya al'amari a matsayina na dan arewa kuma ɗan Najeriya gaskiya shawarar da Profesor Ango Abdullahi ya ba Fulani da dattawan arewa da suka bada gaskiya tsakani da Allah wannan shawarar ba sai ba. Na magana cewa wai Fulani su dawo arewacin Najeriya saboda idan aka ci an yi haka za a iya samun matsala fa kasar nan saboda ni abin da na duba na gani don gaba muna da matsaloli a arewacin najeriya ana kashe mutane a zamfara ana kashe mutane a katsina ana kashe mutane a nan jihar kaduna amma me yasa dattawan arewa ba su fito sun ba da mafita akan wannan magana ba sai magana fulani su dawo yanzu fulani da suke kudancin najeriya idan aka ce suka dawo najeriya arewa ai mu ma muna da wanda ba yan arewan ba to kin ga idan muka ce su koma can kin ga akwai matsaloli ya ka ya kamata shawara da ya kamata ku ba shawara mai kyau a matsayin kwanu da tawon arewa da abin da ya kamata ya kamata a ce duk abin da za a yi mu samu a Najeriya da haka karshe ne muku fata alkai da karshe kuma ina jinjina ga shugaban da kuwa sagu a su suleiman sa'adu sun bi shugaban karo kuma da kuwa da ke cabi ina mai jinjina ta musamman da fatan ya yi sallar juma'a lafiya na a ta lafiya. to mun gode alhaji musan da wannan kira naka. Madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 4 na yamma da minti 54. Yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice. Wasanni a takaice. Ana can ana ci gaba da fafatawa a wasan karshe na gasar cin kofin nahiyar Afirka tsakanin tawagar 'yan wasan kasar Senegal da takwarorinsu na kasar Algeria kasar Masar. Inda jim kaɗan da fara wasan Algeria ta zira kwallon farko a ragar Senegal. ɗan wasan Algeria Bagdad Boneja shi ya zira kwallon a ragar Senegal a cikin minti na biyu. bayan da ya ɗirma kwallon ta kuma taɓa kafar mai tsaron bayan senegal ta shiga raga a daidai lokacin haɗa wannan rahoto ana can ana kai ruwa rana yayin da senegal ke kokarin rama kwallon da aka zira mata ita kuwa algeria ƙoƙari take ta kare ragarta ana buga wasan ne a filin wasa na ƙasa da ke alkahira babban birnin ƙasar ta masar ita dai senegal ta samu damar shiga zagayen na karshe ne bayan da ta doke tunisia da ci ɗaya mai ban haushi yayin da ita kuma algeria ta yi nasara akan najeriya da ci biyu da ɗaya dukkansu a zagayen dab da na ƙarshe ita dai ƙasar ta senegal tana tunkaho da 'yan wasa ne irin su sadio mani da ke leda da ƙungiyar liverpool a gasar premier league ta ingila da kuma mai tsaron gida khalidu kulibali da ke buga ƙungiyar napoli wasa a ƙasar italiya ita kuwa algeria ta baje 'yan wasa ne irin su maharas da sofiane feguli wasanni a takaice najeriya ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka bayan da ta doke senegal da ci ɗaya mai ban haushi a gasar wacce aka kammala ta yanzu na ƙasar masar dan wasan algeria bagdad boneje ne ya zira kwallon a ragar senegal a cikin minti na biyu da fara wasan bayan da ya kirmata ta kuma taɓa ƙafa mai tsaron bayan senegal ta shiga raga bayan da aka dawo daga hutun rabin lokaci kwallo ta taɓa hannun mai tsaron gidan algeria kusa da ragar su lamarin da ya sa aka yi tunanin senegal ta samu bugun penalty amma bayan da ya kalli na'urar tantance abin da ya faru alkalin wasan ya ce ba finarati ba ce an buga wasan ne a filin wasa na ƙasa da ke alkahira babban birnin ƙasar ta masar ita dai senegal ta samu damar shiga zagayen na ƙarshe ne bayan da ta doke tunisia da ci ɗaya mai ban haushi yayin da ita kuma algeria ta yi nasara akan najeriya da ci biyu da ɗaya dukkansu a zagayen dab da na ƙarshe ita dai ƙasar ta senegal ta baje 'yan wasa irin su sadio mani da ke taka leda a ƙungiyar liverpool a gasar premier league da ke ingila da kuma mai tsaron gida Khalidu Kulubali da ke bugawa kungiyar Napoli a ƙasar Italiya. Ita ko Algeria ta baje 'yan wasan nata ne da suka hada da irin su Mahrez da sofian Feguli. Wannan shine karo na biyu da Algeria ke doke Senegal a wannan gasa. Domin ko a zagayen wasannin farko na group stages Algeria ta doke Senegal da ci ɗaya mai ban haushi duk da cewa 'yan wasan na Senegal sun fi rike kwallo. Tun dai gabanin wannan wasa na ƙarshe masana a fannin ƙwallon ƙafa irin su rilwanu malikawa suka yi ta hasashen irin kwarewar 'yan wasan na algeria wasan yau gaskiyar magana kasa algeria ta fi kasar senegal samun damar yadda za ta buga wani wasa da al'akari da yadda a gaishe da Mahmud Lalo da labaran wasanni. Masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da yakinin jirgin Iran mara matuki aka harbo a mashigin Hormuz yayin da yake tunkara wani jirgin ruwan Amurka na yaƙi a jiya Alhamis. Tsohon shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma ya yanke shawarar da yana bada bahasi a gaban wani kwamitin bincike da ake yi a bainar jama'a wanda ake zargin shi da cin hanci a lokacin mulkinsa. sa. lauyoyin da suke kare zuma sun faɗa yau juma'a cewa tambayoyin da ake yi wa zuma ba su kamata ba kuma babu adalci a cikinsu hukumomi sun ce bom ɗin da ya fashe a jami'ar babban birnin ƙasar afghanistan kabul ya kashe mutum biyu tare da jikkata mutane goma 'yan sanda sun ce fashewar bom ɗin da ta auko a yau juma'a ta faru ne a kusa da kofar shiga cikin jami'ar kabul To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Dave Magnus. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.